bayan haka yan uwan musulmi mahalarta wannan daura mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiyar godiyarmu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala muna mika godiyarmu ga ubangiji su wanda wacce aka ɗauki tsawon fata Allah sanya ya zamanto dan bace kawai domin akwai daurori masu tarin yawa waɗanda insha Allah ta'ala za a amfana waɗanda muke da burin gabatarwa a lokuta masu zuwa insha Allah ta'ala kamar yadda kowa ya gani a takaddun sanarwa insha Allah ta'ala za a karantar da littattafai guda biyu a wannan daura ne albarka wanda manyan malamanmu su ne za su karantar da mu a littafi na farko littafi ne da ya shafi bangaren mustalawul hadis manzuma ce takaitacciya wacce ake sa ran cewar dukkanin mahalarta wannan daura wato za su yi kokarin haddace ta gabarin kammala wannan daura domin idan an kammala kowa za a ba shi satifiket cewar ya karanta manzumatul baikoniya da alhamdatul zainab kuma ya haddace ta shi ya sanya a cikin group na whatsapp da aka yi creating sun kusan kwana biyu ko kwana uku da suka shuɗe za ku ga an tura waɗannan littattafan da za a karantar da pdf da kuma audio saboda mutane su fara ƙoƙarin haddacewa wato ainihin da kansu malamin da zai fara gabatar mana da wannan daura shine babban limamin wannan masallaci الدكتور أبو عبيدة عبد القادر ابن إسماعيل ابن عبد القادر حفظه الله تعالى wanda malam ba ɓoyi ba ne ba musamman mu al'ummar wannan unguwa ba mu da abin da za mu iya faɗa ga malam da kuma ɗan uwansa a doktor aminu ismail sai alasan barka da kuma fatan alkhairi bisa ga irin gudunmawa da kuma jajircewa da suke wajen karantar da al'ummar wannan unguwa malam shi shine zai karantar da mu matsalar hadis ma'ana manzumatul baiquniya wanda malam baya bukatar wani ta'arifi kamar da na ambata ashharu min narin ala jabal kamar da laraba suke faɗa wanda malamin hadisi ne ya yi karatunsa na ilmul hadis a nan jami'atul islamiyya ta madina sa'annan ya yi digiri na biyu da digiri na uku a can kasar malaysia فليتفضل مشكور يا دكتور الو اللغة ستكون العربية ولكن وموجود في المحلية إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، نرحب وقت بكم يعني مرة ثانية في هذه الدورة التدريبية التي إن شاء الله سأكون سأكون معكم في مادة المصطلح ومع منظومة البيقونية التي بارك الله فيها لأننا قرأناها منذ أن كنا صغارا وهي لم تزل كذلك إلى هذا اليوم فإن شاء الله قبل أن أبدأ لأننا سنحفظ هذه الموضوع قبل أن نغادر هذه الجلسة فلذلك أريد منكم أن تكونوا فرق كل فرقة تتكون من خمسة أشخاص هؤلاء الأشخاص يكون هم يعني المجموعة التي يعني تتعاون فيما بينها حتى تحفظ هذه المجموعة فأنا أريد من كل واحد منكم أن يختار صاحبه الذي يريد أن يكون معه في حفظ هذه المنظومة الآن ألا بد من واكيد شنكافة ألا تحبون أن تأكلوا شنكافة لا بد من شنكافة طيب أبننا نجي